yau uh, biyar ko biyar ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda yake daidai da 27 ga watan 12 miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna at as sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar ahmad zainuddin ahmad ibn abdullatif az-zabidi wanda ya rasu shekarar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da dubu tana da 893 wannan shine darasin mu na 157 da 8 158 kuma idan ba a manta ba mun fara magana akan hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu anhuma wanda yake cewa lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha. wa lam yusalli hatta kharaja minhu falamma kharaja raka'a rak'atayn fi qibal al-ka'bati wa qala hadhihi yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga dakin ka'aba da'a fi nawahihi kulliha sai yayi addu'a a kowace nahiya kowace kusurwa daga cikin kusurwoyin ɗakin Ka'aba walam yusalli hatta kharaja minhu bai yi sallah ba har sai da ya fito daga cikin ɗakin falamma kharaja raka'a raka'ataini fi al ka'bati yayin da ya fito sai yayi raka'a biyu yana fuskantar Ka'aba wa kala hadhihi alqibla yace wannan ita ce alqibla wani hadisi mun yi takhrijin sa bakin gurgudu mun faɗi cewa Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi Imam Bukhari ya fitar da shi a gurare daban-daban Imam Muslim shi ma ya fitar da shi da muka ce wannan riwayar anan an sami wahami na jefar da Usama a cikin isnadin kamata ya zama an Abdullahi ibn Abbas an usama wanda ita ce ruwayar Abdulrazak ruwayar Abdulrazak kamar yadda ta zo cikin wasu littattafai ko wasu hanyoyi tana nuna cewa akwai usama kamar da muka yi wannan bayani a wato a wancan darasi duk da cewa akwai wasu ruwayoyi waɗanda suka zo wanda suke nuna cewa ibnu abbas an ruwaito daga ibnu abbas ba tare da ambaton usama ba kamar ruwayar muslim wacce yi ta daga hammam hammam an ata an ibn abbas babu ambatan usama haka na akwai ruwayar ikrima an ibn abbas a cikin sayar bukari cikin kitabul hajj wanda ita ma babu ambatan usama a ciki amma dai a wannan isnadin da muke a wannan hadisin wannan ruwayar da yanzu muke tattaunawa a kanta ita akwai ambatan usama din saboda ita riwayar abdurrazzaq ce waɗanda kuma suka rawaito hadisin daga abdurrazzaq dukkaninsu suna ambatan ibn ah, usama a ciki imamu ahmad ibn hanbal a cikin littafinsa al-musnad ya fitar da wannan hadisi ta hanyar ibn jurayj shi kuma daga amr ibn dinar yake cewa ibn abbas yana ba da labari yana cewa annal fadl ibn abbas alfadl fadl ibn abbas dan uwan abdullahi din akhbarahu ya gaya masa annahu dakhala ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam al-baita ya shiga ɗakin ka'aba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam lam yusalli fil bait hina dakhala annabi sallallahu alaihi wa sallam bai salla a cikin ɗakin ba lokacin da ya shiga walakinahu lamma kharaja fa nazala raka'a ne sai dai lokacin da ya fito ya fito sai ya raka'a raka'a biyu inda babil baiti a daidai kofar ɗakin Ka'aba haka nan al-Imam an-Nasa'i a cikin littafinsa as-Sunan shi ma ya fitar da wannan hadisi ta hanyar afa daga Usama daga Usama kai tsaye cewa annahu dakhala huwa wannabi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam albayt shi usama usama ibn zaid ibnu haritha sun shiga dakin ka'aba shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma kharaja fa salla rak'atayn sannan sai ya fito yayin sallar raka'a biyu mustaqbila wajhatil ka'aba yana fuskantar wato fuskar ka'aba fa qala hadhihi alqibla hadhihi alqibla ya gaba yace wanda ita ce alqibla wanda ita ce alqibla a nan mun fara magana akan gabar walam yusalli minhu hatta kharaja walam yusalli fi hatta kharaja min walam yusalli hatta kharaja minhu bai yi sallah a cikin ka'aba ba har sai da ya fito haka yazo a wannan ruwayar wanda ibnu abbas ya jita daga usama cewa bai yi sallah ba har sai da ya fito daga cikin ka'aba sannan ya raka a biyu saboda ka zahirin wannan ruwaya ko zahirin wannan magana tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla a cikin ka'aba ba to amma wannan ya ci karo da abinda wasu daga cikin sahabbai suka tabbatar kamar hadisin da shi kansa bukhari da muslim sun ruwaito shi ruwaito shi daga mujahid yake cewa an zo wa abdullahi dan umar aka ce masa hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-ka'ba aka ce abdullahi dan umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba abdullahi dan umar yace fa aqbaltu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad kharaja sai na taho wato yazo ya ga me yake faruwa yace ina zuwa sai na samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fito daga cikin ka'aba wa ajidu bilalan qa'iman babai sai ga bilal yana tsaye tsakanin wato bangarorin kofofi guda biyu kofa guda biyu fasa'altu bilal sai na tambaye bilal bilal yana daga cikin waɗanda suka shiga wannan ka'aba din tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai naga bilal sai na tambaye shi a sallar nabi sallallahu alaihi wasallam fil ka'aba abdullahi dan umar yace sai na tambaye bilal annabi yayi sallah a cikin ka'aba da ya shiga qala na'am raka'a na'am rak'atai ce eh yayi raka'a biyu بين الساريتين اللتين على, على يساره إذا دخلت أو تنسخة على يسارك إذا دخلت وتتكان فلولي قدابي دركوكي قدابي waɗanda suke dama da kai idan ka shiga sun makaraja sannan ya fito fasalla fi wajihil ka'abati rak'atain sannan ya sake raka'a biyu yana fuskanta alka'aba kaga wannan hadisin ƙarara. abdullahi dan umar ya tambayi bilal bilal ya ce e ya yi salla a cikin raka a biyu tsakanin dirkokin masu abin na ka'aba akwai dirkoki guda shida wanda su suke rike da rufin ka'aba to tsakanin waɗannan dirkokin guda na biyu da suke damanka hagunka idan ka shiga a nan ya yi sallah raka a biyu in ji bilal to kaga wanda ya ci karo da wannan hadisin da muke kansa da ce lam yusalli hatta kharaja min bai yi sallah ba har sai da ya fita akwai sallar da ya da ya fito akwai wata wadda ya da ya ciki amma a ruwayar nan da ta gaban mu ya ce bai yi ba haka nan al-bukhari da muslim sun sake ruwaitowa cikin su. daga shi abdullahi dan umar yake cewa aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fathi annabi ya taho shekarar da aka yi budin shekarar da aka bude makka wato shekara ta takwas bayan hijira wa huwa murdifun usamata ala al-qaswa yana yana yana yana goye da usama akan abin hawansa taguwarsa wacce ake ce wata al-qaswa wa ma'ahu bilal wa usman ibn talha hatta anaka inda al-bait tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai bilal akwai Usman ibn Talha har annabi sallallahu alaihi ya tsuguna ya abin nan gurfanar da taguwarsa a gaban kofar Ka'aba sun qala li Usman sai ya ce wa Usman ibn Talha waɗanda su ne alhakin makullan Ka'aba yake hannunsu annabi sallallahu alaihi ya danka abin nan alhakin makullan Ka'aba a hannun Banu shaiba sauraka a hannunsu yake kuma har zuwa yanzu din nan su ne ke rike da makullan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi i'tina bil miftah kawo mana makulli faja'a bil miftah fa futiha al bab sai aka zo da makullin aka bude aka bude wato kofa fa dakala annabi sallallahu alaihi wasallam wa usama wa bilal wa usman thumma aghlaqu alaihim al bab da annabi sallallahu alaihi wasallam da usama da usman sai suka shiga ka'aba gaba ɗaya sai suka rufe kofa fa na naharan tawilan ya dade annabi sallallahu alaihi ya dade a ciki thumma kharaja sannan sai ya fito wabtadara an-nasu dukhul mutane suka yi ta kokarin su shiga fasabaqtuhum fawajadtu bilalan qa'iman min wara'il ba abdullahi dan umar yace sai na riga su sai na samu bilal a tsaye a bayan kofar ka'aba فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم a ina. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fakala sai bilal sai yace mun salla baina zainikal amudain al muqaddamai yayi sallah tsakanin waɗannan dirkokin guda biyu da suke gaba wa baitu ala sittati amudatin satrain wato a lokacin kafin abdullahi ibn zubair ya sake jaddada gininsa a lokacin an gina wato shi ɗakin akan dirkoki guda shida waɗanda suke layi biyu layi uku nan uku nan ya ce salla bayan al'amudai ne mina sitril muqaddam ya yi salla a tsakanin dirkokin nan guda biyu amma dirkar da take gaba waje ala babal baiti khalfa zahrihi ya sanya kofar ɗakin a bayansa واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبينك وبين الجدار يسنيا فسكسا دنا فسكنتر inda yake fuskanto ka lokacin da zaka shiga kofa in ka shiga kofa to inda yake fuskanto ka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanta ya bawa kofa baya qala abdullahi dan umar sai yace wa nasitu an as'alahu kam sallah kuma tambaye shi sallah a nau'i wa inda da zai allazi salla fihi marmaratun hamra sannan inda yayi sallah akwai farin wato wata farar ƙasa ko kuma wani farin dutse a dutse wanda yake jajajaja a gurin azube saboda haka in muka dubi waɗannan ruwayoyi za mu ga abinda abdullahi dan umar ya ruwaito daga bilal ya saba wa abinda aka samu daga abdullahi dan abbas da usama a wajen sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama hada da fadl ibn ibn abbas kamar yadda yake cikin ruwayar imam ahmad shi ma ya ce bai yi sallah raka'a biyu a ciki ba fadl ibn abbas dan uwa ne abdullahi dan abbas kuma shi ne ya fada wa abdullahi dan abbas cewa bai yi sallah ba to anan malamai suke yi magana wajen haɗa tunda kissa ɗaya ce abu ɗaya ne lokaci guda ne amul Fati da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je lokacin da aka bude bude makka ya shiga ka'aban nan shiga ɗaya yayi mata a wannan shekarar to kaga dole ko dai yayi sallar ko bai yi ba ba zai yi ba yayi kuma bai yi ba dole dai ko yayi shine dai-dai ko bai yi ba to shine malamai suka tattauna kuma duk maganganun guda biyu sahabbai da suka faɗe su to shine ibnul mulaqqin malamin ibnu hajar ne al-asqalani cikin littafinsa al-ilam bi fawaid umrat al-ahkam yake cewa ajma'u ajma'a ahlul hadisi ala al-akhdh bi riwayat bilal malama hadisi duka sun yi ijma'i kan cewa a karbi a rike riwayar bilal riwayar bilal shine ce wanda yayi li'annahu muthbit wa ma'ahu ziyadatu ilm fawajaba tarjihuhu saboda ya tabbatar da wani abu saboda haka yana da wani ƙarin ilimi wanda babu shi a gurin wanda suka kore saboda haka wajibi ne a rinjayar da shi waɗancan sun kore saboda ba su sani ba shi kuma ya tabbatar saboda ya sani saboda haka wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba su haka malamai sun yi saɓani wajen tabbatar da sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ko kore ta akwai waɗanda garin su hada hadisan guda biyu su ɗauki hadisin ibn abbas su ɗauki hadisin bilal ibn abbas da ya kore ko usama da ya kore ko alfadu ibn abbas da ya kore da kuma hadisin bilal da ya tabbatar su hada su duka guri guda su ba da ma'ana ɗaya sai suka ce sallar mu ɗauke ta a ma'anar assalatun lugawiya ita ce addu'a usama ya tabbatar da an yi addu'a ka wanda ya ce ya yi sallah shi ma mu ɗauka yana nufin ya yi addu'a tunda sallah tana zuwa da ma'anar addu'a wa salli alaihim inda salataka sakanun lahu ka yi musu addu'a to mu ɗauka wanda ya kore yana kore sallah wanda muka sani shari'iyya wanda ya tabbatar kuma yana tabbatar da sallah lugawiyya an gane ko saboda haka ba a cikin mai ba to amma ka duba zahirin hadisan ba haka bane har tambaya yake kam sallah ko sallah raka'ataini kaga ba a da da'a raka'ataini ko so zahirin wannan jam'i ba zai samu shiga ba da dama daga cikin malamai sun dauki sallah anan a matsayin as-salatu shar'iyya wanda kuma shine zahirin abin da lafazin yake nunawa to in an dauke shi a matsayin sallah shar'iyya to ya za a hada shi muka ce wasu sun tabbatar da rinjayar da hadisin tabbatarwa akan hadisin korewa saboda wanda yana da ziyaratu ilm sauraka yana da abin da wancan bai sani ba sauraka ya tabbatar da abin da shi bai sani ba wannan shine ita ce tariqatu shafi'i da ahmad wa ghairihima imam shafi'i da imam ahmad suna tafiya akan tabbatar da abin da hadisin bilal ya tabbatar al'azraki wani malami ne da ya rubuta littafi sunan shi akhbaru makka littafin gaba daya akan tarihin makka ne da labarurrukan da suke da alaka da makka a cikin littafinsa ya ruwaito cewa alfadl ibn abbas daga abdulaziz ibn abi rawat yake cewa balagani anna alfadl ibn abbas dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallama thumma arsalahu annabi sallallahu alaihi wasallama fi haja فجاءه فجاء وقد سلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فلذلك كان ينكر أنه سلى الفضل Ibn Abbas. yadda ita wannan ruwaya take cewa ya shiga tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ka'aba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi wata bukata da haka da ya tafi annabi yayi sallah da ya dawo sai bai ga sanda annabi yayi sallah ba shi yasa sai ya ce bai yi ba a hadisin inkarin fadl kamar da muka faɗa ya abin ya fitar da shi a cikin imam ahmad ya fitar da shi a ruwayar dan uwansa abdullahi ruwayar abdullahi ibn abbas sai dai kamar yadda wasu malamai suke cewa kamar ibn hajar yana faɗa cewa ruwayar da take cewa fadl ya shiga ka'aba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ce shadda riwaya ce da bata inganta ba bai tabbata cewa fadl shi ma ya shiga ka'abar ba waɗanda suka shiga ka'abar tare da annabi sallallahu alaihi wasallama su ne wadawa mun ambace su yanzu eh? da bilal da usama da usman ibn talha sauraka waɗannan su suka shiga abin nan bai shiga ba abdullahi dan abbas ma baya gurin ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin fathul bari yake cewa yuqaddamu isbatu bilal ala nafi ghayrihi li amrayn za mu gabatar da abinda bilal ya tabbatar akan abinda wani ya kore abinda sauran suka kore wato usama da da abin nan da al-fadl yace za mu tabbatar da na bilal saboda abubuwa biyu yace na farko annahu lam yakun ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yawma idhin wa inna ma asnada nafyahu taratan li usama wa taratan li akhihi al-fadl abdullahi dan abbas baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi ma yana jingina korewar wani lokaci zuwa ga usama wani lokaci zuwa ga dan uwansa al-fadl ibn abbas sannan tare da cewa annahu lam yathbut anna al-fadl kana ma'ahum illa fi riwayatin shadhah bai tabbata cewa fadl ibn abbas shi ba ya shiga ka'abar ba sai a cikin wata riwaya wacce take mai rauni wa qad rawa ahmad min tariq ibn abbas an akhihi al-fadl nafi as-salat fiha فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه ma شيما a wurin أسامة ya samu. من suna تالي إمام nawawi da waninsa cikin malamai suna cewa za a iya haɗa tsakanin ruwayoyin guda biyu ta wace hanya za a haɗa tabbatar wanda bilal ya yi da kore wadda usama ya yi a ce lokacin da suka shiga ka'aba lokacin da suka shiga ka'aba ishtaghalu bi du'a duk sun shagala da yin addu'a tunda yace fada fi nawahi fi nawahi kulliha kaga shiga annabi ya ta addu'a duka nahiyoyin ka'aba din so sun shagala da addu'a فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء أسامة يقع النبي صلى الله عليه وسلم يا شغل هنا تأدعاء أتشكين كأبا شما شما شغل دا الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم هو في ناحية والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية هنا وتناهير النبي هنا وتناهير هو هنا تأدعاء ثم سلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يركع السبيو فرآه بلال لقربه منه bilal ya fi kusa da shi sai ya ga sanda ya raka a biyu walam yarahu usama li bu'dihi wa ishtighalihi bid du'a usama bai ganshi ba saboda ya dan yi nisa da shi sannan kuma ya shagala da addu'a wa li'anna bi iglaq al-bab takunu adh-dhulma kuma saboda kamar yadda yazo a ruwaya cewa duk sun an rufe kofar da aka rufe kofar dakin zai duhu tunda ba wani gare shi ba daga wanda yake ɗaki da duhu in ba kana kusa da mutum ba za ka san meye ba musamman kuma ma ka shagalta da wani abu kai ma a lokacin gaba daya ya nutse a cikin harkar addu'a saboda ka ba lalle ya san me annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba sabanin bilal wanda ya fi kusa da shi shi ya je lokacin da yake sallar ma ihtimal an yakuna an yahjubahu anhu ba'd al-a'mida sannan akwai yiwuwar tunda akwai dirkoki wajen guda shida a ciki ya kasance inda yake shi usama akwai dirkar da za ta hana shi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam baya hango shi sauraka sai ya ce bai yi ba fanafaha amalan bi zannihi sai ya kore shi bisa abin da ya yi tsammani ya yi zato wannan da ya nuna maka yadda malamai wato suke da ladabi wajen mu'amala da abin da aka roto daga sahabbai kasan wani marar ladabin ne sai zagi daya eh ce kaji wai annabi ya yi sallah bayan ga usama ya ce bai yi ba shi kenan sai shi hau zaginsa ko ya dauki wanda ya yi din ya zagi wanda ya ce bai yi ba ko ya dau wanda bai yi ba din ya zagi wanda ya ce ya yi sama malamai ba haka suke ba duka ya inganta sahabban sun yi waɗannan maganganu kuma hadisa ce guda ɗaya to ya za a samarwa da ɗaya uzuri an fi karkata a bisa tabbatar da ita don wanda ya tabbatar da ita ba zai tabbatar da ita ba sai ya gani wanda zai kore zai kore ne bisa abin da yake tsammanin haka abin yake kamar yadda Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin fitsari a tsaye ba to Zaifa kuma ya tabbatar to ba za ka zagi Huzaifa ba ko ka karyata shi saboda shi ya tabbatar da wani abu da aka yi a can waje sun tafi sun dawo fa bala fi subatati qaumi ita kuma tana gida saboda abin da ta gani tare da shi a gida kaga abinda za ta ba da labari kenan shi ma kuma zai ba da labarin abinda ya gani saboda kowa ya ba da labarin abinda ya sani ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin muhimmu din at-tabari yake cewa yahtamilu an yakuna usama ghaba anhu ba'da dukhulihi li hajatin falam yashhad salatahu akwai yiwuwar ya kasance usama shi ma baya nan ya tafi wata buƙatar annabi ya yi sallah saboda haka bai halarci lokacin sallar ba ibn hajar ya ce akwai abinda zai karfafa wannan magana ta muhibbuddin tabari shine abin da abu dawud at-tayalisi ya ruwaito a cikin littafinsa musnad daga ibn abi zi'ib daga abdurrahman ibn mihran daga umair maula ibn abbas an usama abu dawud at-tayalisi ya ruwaito a cikin littafinsa musnad daga ibn abi zi'ib daga abdurrahman ibn mahran shi kuma daga umair maula ibn abbas daga usama usama yake cewa da khaltu ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah fara'a suwaran fada'a bidalwin min ma fa ataituhu bihi fa daraba bihi suwar wala isnadi ne mai kyau yake cewa usama yana cewa na shiga ka'aba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga zanen hotuna jahiliya sun yi zanen annabi ibrahim alaihi salam da ɗansa isma'il ƴaƴansa sun yi shi kuma gashi ne yana rantsuwa da kibau al-azlam to zane ne da aka yi aka asan wato shirka tana sha'awar hotuna harkar sauraka ka an yi hotunan duk an zazzana su duk da ba a gansu ba amma dai an kwatanta an zana don an gasa an lilika a cikin ka'aba to shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ne bilal ya yake cewa fada'a bidalwin mimma yace aje maza maza a ebo masa ruwa a guga saboda ya wanke wannan hotunan fa tuhu bihi sai na je na kawo masa ruwa fa raba bihi suwar yayi ta goge hotunan da suke jiki to kaga wannan zai ya nuna tayu sanda ya fita sannan shi kuma ya raka sa biyu kaga ya fita ya tafi dauko wani abu wannan isnadin sa yana da kyau Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullah a cikin littafin sa al-Mufhim lima ashkala min eh, lima ashkala min talqis kitab Muslim yake cewa zai yi zai yi mu iya hada ruwayoyin nan guda biyu ruwayar hadisin Usama da na Bilal a bisa ƙa'idar mazhabar malikiya na shi ba maliki ne kun san ƙa'idar mazhabar malikiya sun yadda a yi nafila a cikin ka'aba amma ba farban da farilla su agunsu ba a farilla a cikin ɗakin ka'aba amma a iya yin nafila sai suka ce sai ya ce to mu yi amfani da ƙa'idar nan ta mazhabar malikiya sai mu haɗa hadisan biyu ta yaya mu ce إن قول بلال أنه سلى فيها يعني به التطوع بلال da yace annabi yayi sallah mu dauka yana nufin sallar nafila usama da yace lam yusalli fiha mu dauka yana nufin farilla saboda ka kowa daidai ya faɗa don ce bai yi sallah ba farilla ya yi sallah to wannan wata dabara ce sai in ka sallama ka'idar sai in ka sallama wa ka'idar cewa ba a sallafa ne sanda za ka saurari wanda ka'idar da yanzu in ka yadda da wannan to ka yadda da cewa usama bai yadda a yi sallafa rilla ba kenan wanda shi usama ba wannan magana ake yayi sallah ko bai sallah shi ba da yazo abdullahi da umar tambaya ya yayi sallah ko bai sallah ba ba farilla ko nafila yake tambaye sa ba eh eh to <laughs> wannan ba tabbai ce wai ta yi shi kadai yi sallah farilla gashi da sahabbai wasu suna waje suna jira to duk da ya kokarin a samu mafita ne kuma duka a karba abubuwan guda biyu kada a wance kalar da daya sannan sai qurtubi abul abbas al-qurtubi yake cewa wa qad jama'a bainahuma ba'd a'immatina bi wajhin akhar wasu daga cikin malaman mu na malikiya sun kuma hada hadisan biyu ta wata fuskar daban suka ce inna usama taghayyaba fil hin alladhi salla fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa lam yushahidhu usama baya nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallar dan haka bai gani ba wannan kaga ya gabata a cikin abinda muhibbuddin at-tabari ya faɗa kuma ibnu hajar ya ce hadisin da yake cikin musnad at-tayalisi yana karfafa wannan maganar tashi fastashaban nafi li sur'ati raj'atihi saboda ya je ya dawo da wuri dan da dan ya je ya ibulwa ya dawo saboda haka da aka ce ya sallace bai yi ba dan yana kamar dan lokacin bai isa a ce an yi sallah ba فأخبر به bihi saboda بيبا وشاهد ذلك بلال فأخبر عما شاهد بلال shahada يا bilal fa akhbara لا shahad من kuma ya وعضد هذا بما رواه المنذر عن أسامة يكرف فوانا دا أبن منذر يروي لغا أسامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورا في الكعبة فكنت أتيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور كاغوانا اتشي رواير أبو داود الطيالسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هوتنا أتكين كعبة sai na zan ina zuwa ina ebo masa ruwa shi kuma yana goge wannan hotunan da suke ciki fa yahtamilu an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam salla fi hin mudhi usama da haka zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar lokacin da usama ya tafi ebo ruwa fi talabil ma al-qurtubi ba ya kawo wannan abul abbas al-qurtubi ba ya kawo wadannan maganganu sai ce wa alal jumla amma fa a dunkule fa hadithu man athbata aula an yu'khadha bih an yu'khadha bih hadisin wanda ya tabbatar da cewa annabi ya yi sallah a cikin ka'aba shi ya kamata a riƙe li'annahu akhbara an mushahada saboda ya bada labarin abin da ya gani ido da ido fa kana aula minan nafi ya fi cancanta a riƙe maganarsa sama da wanda ya kore a cikin malamai kuma akwai wanda yake cewa wanda ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah shine bilal yana nufin sallar da ya amal fathi wanda kuma ya kore yana nufin sallarsa a hajjatul wada annabi da ya koma bai shiga ba abin nan bai yi sallah ba wannan shine kaulin ibnu hibban ibnu hibban al-busti a cikin littafin sahih at-taqasim wal anwa wanda ya fi shahara da sahih ibnu hibban shi ga abin da yake cewa ce wal ashbahu indi fil fasl baina hadain al khabarain abinda yafi kama ya zama raba gaddama tsakanin waɗannan hadisai guda biyu bi an yuj'ala fi fi'lain mutabayinain musanya su cikin fi'lain ayyuka ne biyu daban-daban a ce innal mustafa sallallahu alaihi wa sallam lamma fataha makka dakhala al ka'ba fa salla biha lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fatu makka ya shiga ka'aba yayi sallah على ما رواه أصحاب ابن عمر عن بلال وأسامة ابن زيد كما أن المجرى ابن عمر سكر ويتو لغا بلال دكما أسامة أسامة أكوي رواية تكي تبتروا أكوي رواية تولي أكوي كما رواية أسامة ليتبتر وكان ذلك يوم يتي wannan lokacin da aka yi buɗe ranar da aka buɗe makka kaza qalahu ابن ibn atiya an ibn umar haka hassan ibn atiya ya ruwaito daga abdullahi dan umar ويجعل نفي ابن عباس صلاة المصطفى في الكعبة في حجته التي حج فيها حتى يكون فعلان في حالتين حتى يكون فعلان في حالتين متباينتين yace shi kuma annabi sa shi kuma ibnu abbas da ya kore yana nufin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a cikin ka'aba ba a hajjatul wada har ya zama ayyuka ne guda biyu wadanda suka sha bamban a lokuta daban-daban li'an ibn abbas nafas salata fil ka'bati an mustafa domin ibn abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a cikin ka'aba ba wa za'ama anna usama ibn zaid akhbarahu bidhalika yace usama ya gaya masa haka wa akhbara abu sha'sa an ibn umar anna nabi sallallahu alaihi wasallam salla fil baiti abu sha'sa shi kuma ya bada labari daga dan umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin daki wa za'ama anna usama ibn zaid akhbarahu bizalika shi ma ce usama ya gaya masa fa in humila al khabarani ala ma wasafna fil mawdi'ain al mutabayinain baqula at tadad bainahuma idan kowanne labari ka dauke shi a mahalli daban ba mahalli ɗaya ba to shikenan babu batun cin karo tsakaninsu in ji ibn hibban wa sahha isti'malu kullu wahidin minhuma saboda haka kowanne za a iya amfani da shi kenan wannan shine abinda ibn hibban kwakwalwar shi ta kai gare shi cewa labarin daban-daban ne labarin ibn abbas daban na bilal daban wannan yana tabbatarwa a amul fati wannan kuma yana korewa a hajjatul wada hajjatul wada shekara ta goma amul fati shekara ta takwas saboda haka ba ma shekara ɗaya abin ya faru ba na haka kowanne labarin da ya bayar a mahallinsa yake kuma daidai ne shi shine ita ce maganar ibn hibban ibn rajab alhambali a cikin sharhin safatul bari ya ce wannan maganar tana da rauni kwarai da gaske ya ce wa haza za'ifun jiddan wannan magana tashi tana da rauni kwarai da gaske saboda fuska ta farko ibnu abbas ya ce ibnu abbas bai kore sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ka'aba ba a wani lokaci da wani lokaci bal yunkiru zalika jumlatan ibnu abbas gaba ɗaya yake inkari cewa annabi bai salla a cikin ka'aba ba ba wai maganar hajjatul wada kawai yake ba shi a gurinsa annabi bai salla ba a cikin ka'aba saboda haka shi a a fahimtarsa a fiqihunsa ma makaruhi ne yin sallah a cikin ka'aba inda a ce yana tabbatar da wata yana kore wata ne kaga da in ya an tabbatar da shi ma baya da baya kore ta fa'amul abin amul fathi to ba zai ce kuma ruhi bane da yana cewa la yastadbiru min shay'i masallaci kada ya ba wani abu wato na na na la yastadbiru min kada a bawa wani abu na ɗakin ka'aba baya saboda ka mutum in ya shiga ka'aba yana sallah to tabbas sai ya ba wani bangare na ka'abar baya saboda ka shi yana ga makaruhi ne yin haka ba daidai bane to kaga ashe ba korewa ce ta wani lokaci ba banda wani lokaci ko to kaga wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل fi في حجة الوداع kwata kwata ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo hajjin ban kwana bai shiga Ka'aba ba ballantana a ce ya shiga bai yi sallah to bai ma shiga ba saura kaga batun yayi sallah bai yi sallah ba ba taso ba hadisin da muka karanta na ibnu abbas ya ce ya shiga amma bai yi sallah ba sai da ya fito kaga ba ba batun hajjatul wada ana. hadisi ibnu abbas innahu dakala wada'a wa lam yusalli ya ce ya shiga ya addu'a bai sallah ba ka kaga waɗannan fuskoki guda biyu suna nuna cewa waccan magana ta ibnu hibban tana da rauni kwarai da gaske rawal azraqi fi akhbari makkah al-azraqi a cikin littafin akhbar makka ya ruwaito daga sufyan ibn uyaina yana cewa sami'tu ghayra wahidin min ilmi al-ilm na ji malamai ba ɗaya ba ba bi ba suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inda ma dakhala al-ka'bata marratan amal fath annabi ya shiga ka'aba sau ɗaya ne tak shekarar da aka yi fatho makka thumma hajja falam ya yaje hajji amma bai shiga ba saura kaga wannan maganar ta kore waccan magana ta ibn hibban eh, an nawawi a cikin sharh sahih muslim yana nuna cewa babu sabani ma tsakanin malamai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sau shiga ka'aba shine lokacin da ya fato makka banda wannan bai sake shiga ka'aba ba ce wannan ba ma sabani tsakanin malamai <coughs> ga wata magana ta ibnul mulaqqin ita ce ta ƙarshe yake cewa mafi kyan abinda za a amfani da shi wajen hada in ka ce sai ka hada duka ruwayoyin biyu akwai ruwayar akwai magana almusbitu alam ala nafi ko wanda ya tabbatar da abu shi ake gabatarwa akan wanda ya kore dan yana da ziyaratu ilm wanda yake da ilimi man alima hujjatan ala man lam ya'lam to yake cewa to in kuma an ce duk ana so a hada su to mafi kyan abinda za a yi wajen hada su a ce a shekara ɗaya ne abin ya faru amma a kwana biyu yau ya shiga ya yi sallah ko bai sallah gobe ya shiga ya sallah ya shiga yau ya shiga gobe ya ka hujja a cikin musulun imam ahmad da sanadi mai kyau a imam ahmad a cikin musulun ɗinsa yana ta haddasa na hushayi قال أخبرنا عبد الملك أن أطاء قال قال أسامة بن زيد دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل وخرج ولم يسلي ثم دخلت معه في اليوم الثاني فقام ودعا ثم سلى ركعتين ثم خرج فسلى ركعتين خارجا من البيت مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة saboda ka kowanne a bisa wannan ruwayar daidai faɗa abinda ruwayar ta ce usama ibn zaid yake cewa na shiga ka'aba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya zauna yayi wa Allah godiya ya yabe shi ya masa kirari yayi kabbara yayi hailala ya fito bai yi sallah ba thumma dakhaltu ma'ahu fil yawm ath-thani akwai ne na biyu sai na sake shiga tare da su faƙama ya tsaya wada a ya yi addu'a sun masalla raka a taini sannan ya salla raka a biyu sun makaraja sannan ya fito fasalla raka a taini kharijan min albaiti ya yi wata raka a biyu a waje mustaqbira wajhil ka'bati yana fuskantar ka'aba sun man sarrafa sannan ya juya ya ce hadhihi alqibla hadhihi alqibla ya kuka ji wannan bayani wannan kat saboda haka maganar tabbatarwa shi abdullahi dan abbas ya ji maganar usama amma ta ranar farko saboda haka ita ya fi sani ita ya fi yayata ya fi fada ya shiga bai yi sallah ba usama ya ce kwana na biyu ya shiga wanda ita ce shi ne kuma wanda umar ya halarto a lokacin ibn umar ya halarto a gurin ya tambaye bilal ya ce e ya yi sallah to wannan shi ne a kwana na biyu to wannan magana ban gauci tafi ta ba malamai sun yi saɓani dangane da sallah a cikin ka'aba kamar da muka ce ibnu abbas yakrahu as-salata fiha bi kulli hal al-fard wal nafl ibnu abbas bai yadda yi sallah a cikin ka'aba ba ta kowane hali farilla ko nafila wannan shine ra'ayin almajirin sa tawus ibnu kaysan al-yamani shine ra'ayin asbag daga cikin malaman asbaq ibn al-faraj daga cikin malaman malikiya shine ra'ayin ibn jarir at-tabari kabirul mufassiri wasu kuma daga cikin malamai wata da'ifa ta cikin malamai suka ce ya halatta ka yi sallah a cikin Ka'aba farilla ce ko nafila babu bambanci wannan shine kaulin Sufyan al-Thauri shine kaulin Abi Hanifa shine kaulin Imam Shafi cewa babu bambanci zaka yin farilla zaka yin nafila a cikin Ka'aba wata da'ifar kuma suka ce yajuzu fiha an-naflu dun al-fard kana iya yin nafila amma banda farilla shine kaulin Ata ibn Abi Rabah shine kaulin malik ibn anas shine zahirin mazhabar imam ahmad dan suna cewa ita nafila ana yi mata sassaucin da ba a yi a cikin farilla saboda haka ita ana iya yin ta a cikin kaba amma ba za a yi farilla ba suka ce da annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla fiha naflan <coughs> annabi ya sallaci nafila ne a ciki kuma wan nawafilu yukhaffafu fiha nafila ana yin sassauci a cikinta a cikin nafila musamman wajen abin da ya shafi fuskanta alƙibla sassaucin da ba a yi a cikin farilla za mu zo hadisin gaba hadisi banda mai zuwa na gabansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar nafila akan abin hawansa ba tare da yana fuskanta alƙibla ba saboda haka ita nafila ya halatta a sallaci ta akan abin hawa a halin tafiya ko da ba a fuskantar alƙibla amma farilla fala ya juzul fardu ila ghairil qiblati ma matukar kana da ikon fuskantar alƙibla bai halatta ka sallaci farilla ba tare da ka fuskance ta ba wa yashtaritu lahu istiqbalu jami'il bawt kuma shar'i ne ka fuskanci dukkan ɗakin wa Allah ya kura mustadbiran li shay'in min kakkaba da kakkaba wani abu <coughs> na ɗakin ah, abin nan Ka'aba baya to wannan shine ra'ayin da'ifa ta uku imamu ahmad yana cewa idan mutum zai sallar nafilar ma a ciki la yusalli ila ayyati jihatin sha'a ba ko ina zai kalla ba a zai kalli inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla zai kalli zai ba wa kofa baya ya kalli abin nan garin da yake fuskanta sai yayin da ya shiga saboda haka shi imamu ahmad da ya yi rukusa a yi sallah a cikin ta nafila ya ƙara ƙaidi ya kara wani abin nan eh, eh, wani sharaɗi cewa sai ka fuskanci inda manzo Allah ya fuskanta wasu daga cikin malaman hanabila sun yi ƙoƙarin su ɗan rage wa wato tsauri su ce wannan sharaɗin na imamu ahmad ya sanya shi ne ala sabilul istihbab la ala sabilul wujub to mustahabbi ne kai haka amma ba wajibi amma wannan magana tasu kamar da ibnu rajab yake ta fiha nazar shahid annabi sallallahu alaihi ya sallaci nafila a ciki bai sallaci farilla ba amma ya sau ɗaya shiga ya yi sallar nafila a ciki abinda duk ya tabbata ana yin shi a nafila in dai ba nassi ya keɓance ba ya halatta a yi shi a farilla sai dai nassi ya keɓance abinda nafila game da za mu zo mu gani a wanda ya shafi ya shafi fuskantar abin fuskantar ah, sallar nafila akan abin hawa dare wannan duk abu ne wanda yanzu ba zai ma samu damar cikin har ma yi sallar ko nafilan ma zai baka ka ka shiga kai za mu zo mu magana akan wanda suka yi sallah a ciki ina ya kamata inda liman da mamu da liman akwai halin da sallar liman za ta yi abin da mamu za ta yi a ciki akwai sallar ba za ta yi ba za mu ambaci wannan yake cewa raka raka'atayn fi qibal al-ka'ba yayi sallah raka'a biyu yana fuskantar ka'aba wato daidai kofa daidai kofa nan yayi sallah yana fuskantar wato bayan fitowarsa yayi sallah daidai kofa yana fuskantar ka'aba an rawaito cewa wannan gurin da ya sallah bayan ya fito nan ne jibril alaihi salam ya yi masa limanci lokacin da aka farlanta sallah ya sauko yawa annabi sallallahu alaihi limanci kamar yadda al'azraki a cikin akhbar abin nan akhbar makka ya ruwaito hadisi da sanadinsa daga abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu alaihi ya ce ammani jibrilu inda babil ka'bati marratayn inda babil ya mun ya mun limanci a daidai kofar ka'aba har sau biyu haka ya zo a cikin wannan ruwaya duk da sanadin wannan ruwaya yana da rauni akwai muslim ibn khalid zinji wanda an yi magana akan ruwayarsa amma ya zo a cikin musnad na ibn wahab abdullahi ibn wahab kamar yadda yake nan cewa ammani jibrilu inda babil ka'bati marratayn jibrilu ya mun limanci daidai kofar ka'aba har sau biyu imam ahmad a cikin musnad ɗinsa ya rawaito hadisin wannan hadisin na shi abdullahi dan abbas da shi wannan isnadin hakim ibn hakim ibn abbad ibn hunayf annafi ibn jubair ibn mut'im an abdullahi ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ammani jibril alaihi salam inda albayti marratayn jibril ya mun limanci inda albayti akwai bambanci ko babu bambanci inda babil ka'bati da kuma inda albayti inda babil ka'abati daidai kofa inda albaiti a dai dakin kusa da abin nan ba a tantance cewa daidai kofa ba wannan ita ce ruwayar abu dawud ita ce ruwayar tirmizi cewa an bane jibrilu inda albaiti marratai sauka wanda ita ce tafi inganci waccan ruwayar inda babil ka'abati akwai akwai kuskure a cikinta Ibn jarir at-tabari a cikin tafsirinsa ya rawaito daga abdullahi dan abbas yana cewa albaitu kulluhu qibla wa qiblatul baitil bab wato shi ɗakin dukansa ƙibla ce shi kuma alƙiblar dakin shine ne ba ƙofarsa abdullahi ɗan Amar ibn al'as kamar yadda yake cikin kitabul akhbari makka shi ma yana cewa albaitu kulluhu qibla wa qiblatuhu wajhuhu fa in akhtaaka wajhuhu فقبلة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة النبي ما بين الميزاب إلى الركن الشان الذي يلي المقام <coughs> عبد الله بن عمرو بن العاص yana cewa ɗaki dukan zaka alƙibla ne shi kuma fuskarsa ƙofarsa kenan nan ne alƙiblarsa idan ka kuskure wa to kai sallah alƙibla annabi sallallahu alaihi wasallam alƙibla annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin indararu zuwa ar-rukn shami na ne a rukunin shami rukunin da yake arewa akwai na kudu ne rukunin yamani wanda daga shi sai hajjarul aswad <coughs> rukunin shami <coughs> shi ne wanda yake daga arewa ga indararo sai rukunin shami sai rukunin yamani sai kuma alhajjarul aswad wato kamar yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama nan yake fuskantowa lokacin da da madina saboda gaba yana fuskanto wato kudu daga madina fuskanto kudu ne kudu suke fuskantowa haka wanda yake ka'aba shi ko yana fuskantar arewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya salla yace hadhihi hadhihi qibla hadhihi qibla ya nuna gurin yace nan alqibla ce anan wasu malamai suka ce hadhihi qibla yana nufin daidai kofar ko ko yana nufin ta kanta ka'abar gaba daya a bisa ruwayoyin da suka gabata za mu fahimci cewa yana nufin ka'abar gaba daya ka'abar gaba daya kenan wanda yake cikin haram ana bukatar sai ne fuskanci ka'aba wanda yake cikin haram cikin cikin aka ce haram yana cikin masallacin masjid ana bukatar ya fuskanci ka'aba shi yasa da kowane direction zai iya yin sallah saboda kowane direction zai iya fuskantar ka'aba sabani wanda yake cikin garin makka amma ba a cikin masallaci yake ba sai zai fuskanci jihatul masjid din ne inda masallacin yake wanda kuma yake wajen makka zai fuskanci jihar makka ne wanda kuma yake wajen kasar saudiya zai fuskanci inda saudiya take gaba daya shi yasa mu muke fuskantar gabas kaga in ka je wani guri kuma za ka samu a yamma suke fuskanta wani guri kudu wani guri arewa da mu in aka ce gabas yasa za ga wani in ya je wani ƙasa yana son ya tambayi alƙibla sai ya rika cewa ina ne gabas eh, akwai masu irin wannan ce da Allah ina ne gabas to ga ce gabas sai nuna maka gabas to ba lalle ne zama da alƙibla ba shi east yake so a nuna masa east east eh. so wannan ba shine ba shine alqibla ba sai ka tambaye shi ina ne ake sallah ina ake kalla ai sallah ba ka tayi arewa ne a garin ba ba to mu kalma gabas saboda nan aka ce ya kalli gabas yayi sallah kama haka ba ta ya kalli gabas yayi sallah ya sa gaban sa gabas yayi sallah <laughs> eh. zaka da annabi yace hadhihi alqibla imam al-khattabi yace yana tayo yana nufin cewa wannan ita ce kiblar da ba za a canza ta ba la yunsakh ba za a shafe ta ba ta riga ta tabbata kamar yadda aka shafe batun fuskantar baitul maqdis ko kuma ya nuna musu inda ya kamata liman ya tsaya in za a yi sallah a daidai ka'aba ga inda ya kamata ya tsaya sauran kuma su tsaya abin amma maganar al-khattabi ita ce tafi fitowa hadhihi al-qibla hadhihi al-qibla ila nufin wannan al-qibla ce ta tabbata al-qibla ba kuma za ta za ta canza ta ba to maganar ƙarshe ta ce maganar idan liman ya yi sallah jam'i tare da wasu a cikin ka'aba to abin baya wuce fuska hudu fuska ta farko da ta biyu mamu wato ya fuskanci an yaj'al al-ma'mum wajhahu aw zahrahu ila zahri al-imam ya sanya fuskar sa ta fuskanci bayan liman ko kuma bayansa ya zama daidai bayan liman wato bayansa da bayan liman suna fuskantar juna ko fuskar sa ta fuskanci bayan liman an fanci eh liman yana kallon nan mu mu kalli nan kaga yana kallon nan mu kuma bayan mu yana kallon sa yace wannan babu matsala ta yi sallar ta yi kuma babu karhanci domin sun fuskanci alƙibla sannan ba su wuce gaban liman ba inda suka fuskanta alƙibla da cikin ka'aba ne muna magana a sallah a cikin ka'aba sun fuskanci liman ba su kuma wuce gabansa ba sun fuskanci alƙibla nake so in ce sun fuskanci alƙibla ba su wuce gabansa ba idan sun fuskanci bayansa da fuskarsa wannan babu irin sallar da muke yanzu muna fuskantar bayan liman ya shiga gaban fuskance shi wannan ba matsala mun fuskanci abinnan nan gabas abinnan nan mun fuskanci yamma ya fuskanci gabas mun bashi baya muna magana fa a cikin kaba don kada wani ya rikice <laughs> ya za mu bashi baya kuma sallar mu ta yi ana magana da a ce a cikin kaba mun samu mun samu wannan alfarmar to in muka yi haka ta yi na uku an yaj'ala wajhahu ila wajhi al-imam ya sanya fuskarsa ta kalli fuskar liman ya sanya fuskarsa ta kalli fuskar liman nan ma ta yi sai dai sun ce akwai karaha saboda ya fuskanci wata sura amma bai shige gaban liman ba tunda ai shi ne yake kallo amma yayin da zai ba wa liman bayansa fuskarsa ta ba wa fuskar liman baya to ana sallarsa ta ɓaci don ya shige gaban liman an fahimta da zamana liman yana shi ne yana gabansa saboda ka fuskarsa tana wato fuskar liman tana fuskantar bayansa sanya bayansa tana yana fuskantar fuskar liman to anan sallarsa ta ɓaci wannan shi ne tafasil ɗin da suka yi a dangane da wanda zai yi sallah a cikin ka'aba tare da liman sanda ta yi da kuma sanda ba ta yi ba abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh